Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ahuwa ga tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da Joli Nyame tsohon gwamnan jihar Taraba tare da wasu mutane ɗari da da hamsin bakwai. To sai dai kuma wannan mataki na haɗawa da Joshua Dariye da Joli Yame ya bar baya da kura domin ya harzika 'yan ƙasar Najeriya da dama. duba da cewa waɗannan tsofaffin gwamnonin biyu har sun fara zaman kasu bayan kotu ta same su dumu-dumu da aikata laihin cin amanar talakawan jihohinsu ta hanyar sace dubban miliyoyin nerorin da ya kamata a ce sun yi ayyukan ci gaban rayuwa da su. Shin gwamnati tana kan daidai game da yin wannan ahuwa ko ta karya doka? Ina ma'anar yin wannan ahuwa ga yaƙin da gwamnati ta ce tana yi da cin hanci da rashawa? Shi kenan tsofaffin gwamnonin nan sun ci bulus ko za su amayo kuɗin da suka handame. Anya masu cewa talaka kaɗai ake wa tsatsauran hukunci a Najeriya ba su da gaskiya kuwa? Ku biyo shirin Najeriya a yau ku ji bayanai daga bakin lauya da kuma ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare hakkokin bil'adama. tun miliyan ɗaya na ɓacewa har miliyan biyu har zuwa uku kwata biliyan ma na ɓacewa har biliyan biyu na ɓacewa. ni ce oh, oh. akan wannan batu na yin ahuwa ga Joshua Dariye da Jole Inyame duk da laihin da suka aikata ga tattaunawar Muhammad Awal Sulaiman da wani lauya mai zaman kanshi. To sunana Lawal Ishaq lauya ne mai zaman kanshi a nan Jos. To barista eh. wannan yafiya da aka yi wa tsaffin gwamnoni da kuma wasu daga cikin manya-manyan mutane a Najeriya da aka eh. kama dumu-dumu da cin amanar ƙasa ta hanyar almundahana. To lura da cewa ba mutum ɗaya suka yi wa laifi ba, jama'a ne da dama suka yi wa laifi kuma sai aka wayi gari aka ce an yafe musu. Hmm. Me hakan yake nufi? To, eh, ita gwamnati tana yin abubuwa ne a madadin al'umma. Akwai abin da ake kira social contract wato kamar yarjejeniya aka yi tsakanin al'umma da wanda suke wakiltanta a cikin gwamnati nan. Cewa mu 'yan ƙasa mun yarda duk abin da gwamnati ta yi wanda muka san cewa zai taimaka wa ci gaban ƙasa to ta yi wannan abin. a madadinmu saboda haka duk abin da gwamnati ta yi ta yi a madadinmu ne wannan shi ke na ɗaya ke na biyu kuma ka duba za cewa duk abin da gwamnati ta ce akan auna shi ne a mizani na na tsarin mulki na ƙasa shin abin da gwamnati nan ta yi yana kan ya yi daidai da tsarin mulki na ƙasa ko kuma ya saba mishi to in ka duba kundin tsarin mulki na alif dubu ɗaya da ɗari da tara sashi na da da saba'in biyar ya ba wa shugaban ƙasa tare da haɗin gwiwa na majalisar ƙasa wato wanda kunshi shugabannin ƙasa da kuma tsofaffin manya alƙalai na ƙasa da sauransu eh, wannan sashi ya ba su dama siwa duk wani wanda aka yanke mishi hukunci yana zaman gidan kaso eh, a mishi afuwa so kaga kenan abinda ita gwamnatin tarayya ta yi a wannan karo bai saba tsarin mulki ba to wasu suka suna kallon abin ta bangaren cewa ai abin bai dace ba to ita doka daban dacewa daban ana cewa shari'a sabanin hankali to kaga cewa bai dace ba wannan wani abu ne daban kuma cewa tsarin mulki ya ba da dama a yi haka a yi wannan to abin da mutane ba sa gane shine ita gwamnati tana da akwai abubuwan da kan samu na bayanai wanda ba kowa yake sani ba akwai bayanai na sirri akwai bayanai na tsaro akwai bayanai na tattalin arziki akwai bayanai na abu duk dai da sauransu haka to waɗannan bayanai da kan samu wanda mu ni da kai da sauran jama'a ba mu sani ba babu da ikon samu wannan bayanai su suke taimaka mata wajen yanke hukunci su ɗauki mataki kan wani abin da ya kamata su dauka ɗin a to ba mamaki wani awo da suka yi ko kuma wani hange da suka yi ko wani bayani da suka samu ya nuna cewa akwai amfanin da za a samu wa ƙasa wajen yi wa waɗannan mutane afuwa mutuna ba wai tsofaffin gwamnati da aka afuwa ba kaɗai mutane sun kai kusan ɗari da wani abu ɗari da kusan hamsin da wani abu ko sittin da wani abu to kaga a nan mai yawa akwai eh, an auna cewa an ga cewa eh waɗannan mutane yi musu afuwa ɗin zai taimaka wajen ci gaban ƙasa ko kuma zai ci taimaka gurin gyara harkokin tsaro da sauransu mutuna cewa su waɗannan mutane wani kawai ka ce ka kama shi da laifi an sa shi motan 'yan sanda ko motan efcc an kai shi kotu ya shiga akwatin nan kawai ya tsaya yana amsa laifin nan kuma har a ce an yanke mishi hukunci ma wani ya shekara biyu wani ya shekara uku da yanke hukuncin nan ai ya ishe su horo wanda wannan horo da aka musu nan wani har abada ba zai taɓa da wannan horon ba to abinda kowa akan yi shi hukunci na horo akan yi shi ne bisa ga inda zai tasiri akan mutum akwai wanda bulala an shi ko ya kawo kamar hukuncin da har abada ba zai manta ba akwai wanda in ka tsare shi na awoyi kawai kama abu da wani kuma ka sa a jarida cewa wani ya yi kaza ya kaza ya kaza to wani abu da zai manta da wannan ba to kowa da irin hukuncin da yake dacewa da shi wanda yake kuma shine adalci akan yadda abubuwa suke. Lawal Ishaq kenan lauya mai zaman kanshi a Jos Jihar Plateau a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman akan ahuwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ma Joshua Dariye da Jolin Yame. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in Radio. Har wa yau kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. To shin wane ne ma jagorancin wannan ahuwa ga tsofaffin gwamnonin nan guda biyu da suka tafka almunda hana ƙiri da muzu? Ina ma'anar yin wannan ahuwa ga yakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce tana yi da cin hanci da rashawa? Shin gidajen kasan Najeriya an gina su ne kawai don talaka mara galihu banda masu uwa a gindin murhu? Sunana Kwamar A.A. Haruna Ayagi, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network. Yawwa, Comrade wane ne wannan ahuwar? So, farko dai doka za mu kalla kundin tsarin mulkin Najeriya sashi ne wajen ɗari da saba'in da wani abu ne dai, wanda shi ne ya ba wa shugaban ƙasa dama na yayi yi abin da ake cewa prerogative of mercy, wato ya afuwa ga duk mutumin da ya so na gidan yari wanda ya kamata ya mai afuwa shi a ƙashin kansa in ya ra'ayi. so zancen a ce wani bangare ne ma yayi bai taso ba shugaban ƙasa shine yayi afuwan nan da kansa wanda za ki ga yawancin ana yin sa wani zubin ko a farkon azumi ko a irin first october ko wani dai special abu ko ba a shi ba ma da shi a matsayinsa na shugaban ƙasa da gwamna a matsayinsa a jihar shi suna da hurumi da Antony General for the Federation da Antony General for the State suna da hurumi su je su kalli irin wa'annan mutane a gidajen yari su musu afuwa. to amma sai dai afuwa ce ta yi wani irin kallo domin wanda za ka yi mai afuwa ya kamata a kalli yanayin laifinsa ya al'umma suke kallon laifin domin duk wanda za ka yi wa afuwa al'umma kuma sun sa ido hususan a wannan yanayi da ita wannan gwamnatin yadda ta shigo na hana ainihin zalunci ne da kuma hana cin rashawa da cin hanci to kaga gwamnatin da take kan wannan kadamin ga wa'anda su kuma keke da keke an kama su da irin wa'annan laifuffuka wanda ma'aikata ce guda ma aka ware don sa ido akan irin waɗannan masu taɓa kuɗin al'umma wato efcc kenan to ta sa ido ta yi kamu har ta kai kotu kuma kotu ta yi hukunci kaga kowa ya yi rol ɗinsa to amma shi shugaban ƙasa kuma sai ya kalli kundin tsarin mulki da ya ba dama sai kuma ya musu yafiya to kaga al'umma kuma za su kalli abin fa wani bangare na daban yawwa mm. comrade ina ma'anar wannan ahuwa da aka yi waɗannan mutane ga yaƙi da cin hancin da shugaban Muhammadu Buhari ya yaƙin neman zaɓe a kai kuma ya kafa gwamnatin shi a kai. To ai shi ne kin ji za kika kalla ya kalli ɓangare biyu. Na farko dai za mu yi mai kallon kaman haka mai rijiya ne. Mai haka rijiya kullum ƙasa yake amma tunaninsa shi ya ci gaba. Idan kika kalli yanayin da gwamnatin ta shigo wanda a haka ma aka zaɓe ta akan haka aka zaɓe ta kamata ya mutanen nan ma waiwaye su ya musu abuwa. to da sai ya ɗauke kansa inda ya ɗauke kansa ya bar wani tarihi da za a ce gwamnoni lokacin muhammadu buhari sun yi abin da ba daidai ba akan dukiyoyin al'umma kuma an tsare su ba har bai sa magana ba kuma bai yi batu a kai ba saboda akan haka ya hau kuma ya ɗau alkadarin kowaye ya yi zai mar to kaga ga gwamnoni ma sun yi bai shiga ba to da abin su ya fi daɗi sannan abu na biyu kuma al'umma sun zaɓi wannan gwamnati ne da ta ingizan zaɓar ta ɓangare biyu zuwa uku. Na farko an yi wa amfani da ganin rashin tsaro a cikin al'umma aka zaɓi wannan gwamnati. Na biyu kuma furuci da shugaban ƙasa yake yi na in Allah ya sa ya hau zai yaƙi cin hanci da rashawa. Sannan abu na uku kuma tunanin ganin yadda shugaban ƙasa ake zaton za a sakko da kayayyakin masarufi. To kin ga in kika kalli wannan abubuwa uku su suka isa har aka zaɓi wannan gwamnati sai wajen shekara ta bakwai za ta shiga ta takwas kenan. to amma ɗaya daga cikin gabar da ta aka zaɓe ta sai gashi kuma ana waɗansu abubuwan da sai in lillahi wa ina ilihin raji'un domin za ki ga ita kanta EFCC din in cika kalli shugabanta wannan ba shi ne na farko ba daga hawan Bahari. Ci na wajen nawa ne ma a ciki to in kuma wa'annan gwamnoni da suke abu da ba daidai ba wannan ma'aikata ta sa ta kamo su ta yi aikinta ta kai kotu maimakon shugaban ƙasa ya bar abin ya tafi a haka to kuma ya zo ya musu afuwa to kaga wannan abubuwa dai kuma 'yan najeriya su kuma kallon shin cin hanci da rashe wannan da gwamnati nan take kokari ta kawar shin ana yin sa ko a gaskensa tun da yanzu dai gwamnati ta tawo ƙarshe su dole al'umma tunanin su ya canza yanzu shugaban ƙasa ya dawo da mu baya ne tunanin mu kuma ya koma meye hujja ya dalili to amma in na tsaya mu muka nazari sai muga ko yana ganin akwai wata dama da za su bashi a zaben da za a zo 2020 ga wanda yake da sha'awar ya ga ya tsere ya gaje shi shi yasa ya fito da mutanen nan ko ku a'a wani alkawari ne a su wannan Allah kaɗai shi ya sani sai shi shugaban ƙasa amma kullum da shugaban ƙasa zai la'akari da abin da al'umma suke faɗa suke gani suke ji a bisa shi da aƙidarsa an mai shaida shi ba mai cin hanci ba ne an mai shaida shi ba mai cin rashawa ba ne an mai shaida duk wanda ya ci zai ɗau mataki a kansa ko da ɗansa ne to tun daga gwamnoni sun yi da ya kamata ya bar su su ci shekarunsu ko su ci watanninsu a gidan yari ba ya musu abuwa ba. To ina matsayin shi ɗan ƙaramin ɓarawon kaza ko ɗan ƙaramin uh, ɓarawon burodi wanda shi kuma ya yi shekara da shekaru amma manta da shi a kurkuku. A in kika kalli yanayin nan da aka shiga a nan shekaru ɗaya biyu baya. Ni abin kullum a matsayin na masu gwagwarmaya kare haƙƙin ɗan adam wato human rights defenders muna kallon ba kowanne laifi ake yin abin da batu yake kira speeding a kotu ba wato saurin yinsa a kotu ba. Za ki sai laifin da gwamnati ta jiha ko ta lokal ko ta ƙasa take da sha'awa in kika kula akwai laifuffuka da dama za ki ga idan gwamnati na da sha'awarsa to dandanan fa za a yi a yi shi za a mai jikani da saurara a kotu daki-daki eh, dandanan amma wanda ya yi ƙaramin laifi da ko wanda ya laifi wanda ya fi ma irin wannan ko mai kama da wannan suna nan a gidan yari a jibge to fa ba mai musu wannan gatan saboda gwamnati ba ta da sha'awa a kai ko ba a ba ta labarin a kai ba ko ba a yaɗa shi ya zama community abu ba to mu ma irin waɗannan a matsayin mu na masu jimurin kare haƙƙin ɗan adam to muna ganin cewa to fa akwai matsala in aka ce za a tafi a haka amma duk wanda ake zaton zai yaye wannan matsalar shine wannan gwamnati to ita kuma yanzu gashi abubuwan duk da ya fito a tare da ita mu abin kuma ya juyo da kwakwalwar tunanin mu ba sai mun ta recycle akan yadda zamu kuma mu gano shin ma meye manufa da ita wannan gwamnatin bangaren irin wannan shari'a take mata haka bangaren cin hanci take mai haka bangaren kayan masarufi take mai haka to fa tunani ya koma kai kallo ya koma sama wato ainihin eh, shawo ya ɗau jiwa. Tattamnawar mu kenan da Comrade AA Haruna Ayagi, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya wadda ake kira Human Rights Network, kuma ɗan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa. Alƙalai a ɗauko shari'a tun ta da wuri tun ta tun tun tun tun ta da can. Sata miliyan ɗayan faɗa ma Amerika ne zaɓen irin ta. Abin mai tare haya bai irin ta balanta na mota ko na keke sa ta miliyan kaiwa kayinta Ai mai rika biro ɗaya yinta nan suka salwa ta suka wuta yi ba ganewa za a yi ba ƙyari ƙyari ƙyari ƙyari ya rubuta ya sa hannu ya kashe su an gama Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.